daidai yanzu ina kusa da fada kofar kudu inda aka tsara a nan ne za a yi jana'izar shi marigayi da masanin kano alhaji yusuf ne ta matile to amma rahotanni da yake ishe ne shi ne gawar ma bata kai da isowa kano ba tukunna a daidai wannan lokaci da yake maka magana karfe uku da yan mintuna an ce gawar tana abuja daga can mukira da aka ɗauko ta kana daga bisani kuma za a iso da ita nan kano na kuma a yi masa sallah a daidai wannan lokaci gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya ja tawagar gwamnoni irin na siboci da borno suna yanzu haka suna filin jirgin sama na malam aminu kano inda za su tarbi gawar daga bisani kuma a ishe da ita kofar kudu a gidansa sannan a ishe da ita kofar kudu inda za a yi sallar sannan akwai wato mukarrabansa ko kuma aminan shi marigayi a masani kamar irin su Justice Mamman Nasir da ire-iren su suna ci gaba da dako a gidan da dubban mutane ko ɗaruruwan su ana jiran dai a kawo gawar sannan kuma a yi mata sallah kafin da bisani a yi masa wato a binne shi. Akwai wata tawaga daga gwamnatin tarayya? yanzu a yanzu dai ba mu ga kullar wata tawaga ba da za ka iya cewa kai tsaye ta gwamnatin tarayya ce illa baki waɗanda ma baka san daga inda suke ba suka suna kai komo ana ruwa zuwa musamman sa ɗazu da na ziyarta da ranar nan wajen karfe biyu da yan mintuna ya za ka ga mutane suna jiki suna fice ana alhini ana yi wa juna alhini wannan babban rashi da aka yi amma kai tsaye babu da kuma tuntuɓar da na yi ban samu labarin cewa akwai wata tawaga da gwamnatin tarayya ta iso ba wato ta turo ba domin wannan jana'iza ta yiwu saboda watakila ba a kai ga kawo gawar ba kuma musamman kamar yadda na gaya maka gawar za a je da ita ta can birnin tarayya abuja ne tukuna kafin ta kawo kano. wani irin taro ke akwai yanzu a nan gaban fadar sarki. an taru sosai mutane sun taru ana dakon zuwa wannan gawa.